ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكتب الله بالأمة جاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أول مسلمين لبركاته أولنا الآتي من البركة tare da malamanmu musamman sheikh muhammad alaramma kuma ango khalifa adam ya yakubu abubakar ya haya abubakar ma abrahman sauran malamai mu mata gimbiya amaryar ma da sauran al'umma duka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cike da farin ciki da jin daɗi da godiya da Allah madaukakin sarki da ya guda mana auren alaramma khalifa adam wanda Allah ta'ala ya kaddari a yi ta gurmaya ana ba ƙur'ani gudunmuwa a musulunci ana ta hidimta ma alƙur'ani da sunna Allah ya kaddari kuma yanzu lokaci ya wani za a shiga wata rayuwa mai daɗi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure wani shugaban kasa ne aka wa tambaya ya yi shugaban kasa ya kare sai aka tambaye shi wacce rana ce yake tuna farin cikinsa a duniya ga baki daya sai ce an gwancinsa kowa na dime ce ranar da aka ayi zama shugaban kasa ranar da aka rantsar da shi zan shugaban kasa an yi tsammanin ya ce haka sai ce a ranar da ya zan ango ya zan za a kawo mai amarya yan uwa musulmi kamar da kuka ji shek Hussein ya faɗa a zu, cewa insha Allah za a gyara mana kayan sautin wannan hall Allah ya saka ma shek Hussein da alkhairi dama gaskiya Allah ya taimaki shek Hussein duk wasu ayyuka na addini sun ka taso ko bisa da su zai tara kai ya ɗauka kuma ya yi wannan ɗaya daga cikin ayyukan mahaifinsa shaka bakar gero kenan Allah ya saka ma shek Allah ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya zika mala abakar giro amma abin da ka san shekau sai na dinga faɗa wasu ayyuka in yi ya dinga cewa sadakatul jariya zuwa ga mahaifinsa duk da yake shek giro insha Allah ta'ala muna fatar ayyukan da aka wa addini insha Allah ta'ala zai samu rahama ubangiji subhanahu ta'ala. Allah ya ji kamalan Allah ka ba shi aljanna bugu da ƙari yan uwa musulmi da yake babu lokaci abinda kawai zan ce malama aisha ga amana nan za a baki an baki amana alaran ma kuma an baki amana qur'ani ne idan muka waye gari ramadan ya zo alaran ya zo jan baki nan muka ji qur'ani ne ya yi ƙasa, to laihin wana eh amma in muka ji ya zo qur'ani yayi zau zau zau muka ji hada ayoyin da ba a tambaye shi yana kawo yana zube wurin su kasa ba to alamar cewa amarya ta yi aikin ta mu idan mutum ya yi aure sabo son muka bayan sati ɗaya zuwa biyu sai muga yana shining sai muga yana burbushi wanda ko ba ko ba abin dariya sai muga ya ɗaya dariya abinda muka so ango bayan sati biyu son muka yi muga ya canza rayuwa ta ɗaukaka rayuwa ta yi kyau wallahi muna gaya miki aisha ki sani kai sa Allah ya baki miji mai sauƙin hali Allah ya baki miji mai ɗabi'u masu kyau ki rike abin ki ci umarni abin don Allah da girma, Allah kada ki yadda wasu shawarwari da wasu ayyuka da ba su da kyau ki shiga tsakaninki da mijin ko cikin alaran mu matasa muna ji da alarin khalifa dan Allah ya sani saboda yana mutunta mutane mutunna wanda ba ka jin ƙorafi ga baki shi ga haƙuri saboda haka duwar ta samu irin wannan miji ta samu zinariya gaba gare ta kuma ina kyautu da ga Allah insha Allahu alaran ma zai mutunta ki saboda haka ki kwantar da hankalinki ki je ɗakin mijinki bi salamin aminin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba ku zama lafiya wato idan mu ta auri malami akwai abu guda akwai wadda ta ba su da su in ki auri malami inda mijinki malami na sawa ki malami ko alaramma ko mai jan baki ko mai wa'azi duka malamai ne to ya kamata ki abubuwa guda uku na ɗaya shine sai ke yi hankuli da lokacinsa wata rana za ki ji kina son kina tare da shi cikin ɗaki muku mun amma an shi ina faɗa miki kuma tsakanin da Allah wata rana za ka ga alaran mana ɗakin amarya ana shan shayi ana cin ƙwai da indomi a buga waya ce alaran man maza maza wal faru da gaggauta muna buƙatar ka za muna wa'azi wuri kaza shin saboda Allah amarya suna hankuri ko ba ta hankuri wasu amara suna ce wallahi shugaban mutuntan malai wallahi ka shi amana ya za a yi a ce a hidda mutum yanzu ga eh don Allah ki muna hankuri aikin addini yana da tenuwa yana da lokaci yanzu su Allah ramu lokacin suna tun da lokacin suna na ba addini abin nan ba addini hidima to ke ku uwar gida ko ce amarya sai ke kama ke taimaka mishi in ya faɗa miki cewa gobe muna tafiya za mu je Nijar wa'azi za mu je Ghana wa'azi za mu je Sokoto wa'azi abin da ya kamata ki ce so ni ko insha Allah cikin dare na tahi na shirya mai kaya ne bayan na shirya mai kaya ne na shirya mai abinci ne na shirya mai turare ne na shirya mai komi da komi ko da ya ka wayewa duk abin da ka bukata ke gama Kakke bari ya fita da yunwa ku bar bari mazajen ku suna haita da yunwa ayyuka na addini in suka zaburo ana bukatan mutum ya fita gida da nauyi ne don kakka sai ana ture-ture a ije ka ko ba gaskiya ba idan mutum ya fita da yunwa ana ije shi ya faɗi ko bai faɗuwa wallahi ina gaya muku akwai wata rana da muka yi zamana wa'adi tun da sahi ban ci komi ba kai har wuce azur ban ci komi ba saboda tahiya ta yi tahiya ta yi zahi ana son isa inda aka isa kuskuren da an ka samu ban batun daga gida an ce a kawon si a a bagi sauri muke yi makara to abin da muka gaya mu ya ke amarya ki kokari ki hankuri da yanayin da ke samu mijinki program na addini inda ya suna suka hissai ki farin jiki, gode ma Allah maɗaukakin sarki Allah ya mai sai lafiya abu na biyu duwa ta auri malami sai ta yi hankuri da wasu matan da za su zuna katsalandar shiga cikin al'amarin mijinki ina haɗa muku gaskiya ne in kina auren malami sai ka yi hankuri da wasu masu rubutu tambayoyi wata rana tsakiyar dare a kirai wata rana a kire shi tambaya za a yi wata rana karatu aka sanya basuwa wata rana za a je da shi wani wuri walima zai yi to kai ke yi da matan da ka kawo mai hari idan duk ce hari ina nihin za su dinga tambaya ta tambaya ta addini ko ɗalibai ne ne zai karantar da su ko kuma ana neman wata gudunmuwa ta ce ya zo sulhun aure to duk wanda an malamin addini mata ta fi hankuli da wannan wata ra za a yi mai tek ga waya ta yi na gaisai kiri ba sai ga gaisuwan mace in ba ki hankuri ba ki ɗauki baburetin ki yi faɗa da shi to sai ki takura mai ga rayuwa sai ki mutu takura ba taki rayuwa domin an ce al'adar mata ba su ba da uzuri to don Allah malama Aisha ina baki hakuri ki rike mijinki da kyau sannan abu na uku na faɗa duk wanda almajiri duk wanda almajiri wata rana sai an same shi uzurra sun hana mai kawo cehune da wuri za a samu wasu abubuwa sun rike shi yana son ya kufce ana rike shi yana son ya kufce ana rike shi yana son ban kai tefa ne ba wata rana dan masu limiyar suka yace ba fai tefa ne ba sai ce malam wallahi sai ga sai mun ce mun dawo yace malam ban saba ya ce wallahi sai mun ce mun dawo to saboda haka al'ada muna matan mu hasun saba wata rana ba kawo tefa ne ba abincin gida ba ka shirya gidanka ba kuma za a dauke ka tafiya ta addini za a ta ayi to saboda ka mata duk mai auren malami ko in ce almajiri ko in ce alaramma wallahi ki ta hankuri da wannan saboda ka ki sa cikin zuciya ki cewa insha Allah ta'ala ni ko zan yi hankuri da mijina ya rike shi kyau zan ba shi gudunmuwa abin da ya kamata sannan abu na ƙarshe da na kusan ewa an gaye wasiya da aure ba wasa ba ne aure ya wuce inda mutum ya ɗauke shi malamai suka ce a duniya babu abin da ya kai aure sauki kuma a duniya babu abin da ya kai aure rikici in ya rikici aure in ya rikici, sarƙa ta faɗi ki rikice a kasa gane gaban ki ina bayan ki amma aure in ya yi daɗi babu abin da ya kai aure duniya gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu kuma yake cewa mastafa da mu'min ba'ar taqwallahi min min ba'at salih mumini bai taɓa samun fa'ida ba a rayuwar duniya bayan jin tsoron Allah wanda ya kai Allah ya ba shi masu ƙwarai masu ƙwarai manzan Allah ya ce rabe addini to idan aka ce mace ita ce lamba ta ɗaya a duniya wajen jin daɗi to mi yasa wasu mutane suko suna shiga matsala don mi da yasa wasu mutane ga shi da aure amma cikin bala'i yake wallahi abu biyu na na farko Allah bai baka mata ba na biyu kuma jarrabawa ta Allah wani bai haɗu da mata ba shi yasa ga kada abincin gidanka akwai abincin sahi akwai na rana akwai na dare amma kullum ramewa haka yadda kasa na akwai mayya Miya kawo haka Allah ya baka mata ba in ka ce ai tuwon masara ta ce tuwon dawa in ka ce aikin ka da ake ta ce taliya duk inda ka yi nan sai ta yi nan in ka ce baki ta ce wari in ka ce ja ta ce bilu wallahi Allah ya baka mata ba dole karami dole ka shiga matsala dole ka shiga musiba rashin mata ta kware musiba bala'i na duniya lamba wan Allah ya haɗa ka da muguyan mata Allah ubangiji ya kare to saboda haka auren siko in in yayi dadi babu abin da yake aure dadi irin ko babu ko baka da ko kwandala baka da ko dala malam sai ku shiga ɗakin matar ka fi hira mai daɗi ta gaya ma kalamai sun kuwa ruwan sanyi daɗi cikin jikin mutum sai ku yi hira babu ko sisi babu abinci amma kalamanta in suka shiga jikinka yunwa ta yi ta kishirwa ta yi ta lafiya lawakar ka hito waje kana fara ko baka ci abinci ba wannan sai mata kwarai amma wallahi ka ga mutum in yayi asuba bai kuma a gida sai bayan shayi sannan shi ku akwai wanda rashin mata ƙwarai shi ka sa bai koma biyan sai sha biyun dare a ta teburin mai shayi yana kwana ke bari na ke sai yan bala'i ta yi kwana sannan in shiga saboda na san in shiga akwai wahala ka eh? kuma shehi ya ce akwai wanda in shiga ya sai ya cika takalmi kasa ji kuma ta da za wai ni Allah wani in Allah haɗa da wata mata kamar ya aza hannu kai da hannu ya ce wai yoshiyo yau kai da Allah kai ku bayyana hada musu akwai limamin da na da Allah da matar ta azo mai hanci sai da ya ɗebe ta sai da ya sheka da gudu ya burgi da babu takalmi wanzu Allah ya ce ma aiki min naƙi sa ta ƙalin wadini a zahabar da zai da rajin lahabin min ihdakunna mata Allah ya ya muku kuwa Allah kuwa girman Allah ko koma gida inda miji ne ya zama mai kama Aisha ga manzon Allah don Allah ko koma gida cikin ɗakin miji ne ki ko ki zama mijinki yadda ka san Khadija ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ana ganin babu auren da ya daɗi irin auren Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren ya yi daɗi ya yi daɗi manzon Allah ya ji daɗin Aisha ta yi daɗin zama da shi ka don Allah Aisha ko sa an ce suna linzami na ko ba haka ba kan tarihin Aisha ki ji ni Aisha ta yi ki wa Allah ki rage mana alaran ba khalifa Adam ki rike mu da shi ki mutunta mu da shi ki ji sai dadi yadda in ya shigo ko iska ya buga sai ya yi murmushi saboda bi saboda akwai matan da Allah ya ba su sa'a iya riƙo miki babu yunwa babu kishirwa an iya babu ragga babu hituwa kazan kazan babu hituwa tuwa yi fi babu hituwa rai ne ɓace to muna roƙon Allah maɗaukacin sarki wanda aure Allah ya sanya musu albarka wannan taro da aka yi Allah ya sanya musu albarka to sani alarma khalifa ma international ba Najeriya ɗaya ba har Nijar yanzu a karatun da aka yi mutane da suna kan tsakanin mata da maza suna son da za a ce da suna an kai kuma akwai baki ta he in Allah ya so masu jin daɗin cewa sai an yi da suna argungu za su bau jin taho da saboda duk wanda Allah ya ba mutane da yawa to sai an shirya taho abinci ko ba gaskiya ba duk wanda ada mutane da yawa sai an shirya taho abinci kar ki ji kuyar dafa abinci in yayi bako ta hitsa ki ce mi za a dafa musu wata rana ma ka hayya tambaya ke shirya komai mi za a dafa baki ne to saboda kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya bada zama lafiya wannan aure Allah ya taya wasu albarka iyaye Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah kwamiti mu na wannan wannan darar da'awa Allah ya saka musu da alkhairi wallahi ga azumi na so a ce na zo na je sheku sau ƙoƙarin da aka yi wurin tafsiri taimakon marayun da kuka ba suwa ya kamata a jinjina muku muna roƙon Allah shi muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi kuma insha sha Allah ta'ala nan zan zaka da saboda yanayin lokaci abin da fada ya zama daidai Allah ka bamu da kuskure muku ba Allah ka yafi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa jira da doktor Sheikh jama'a da roba abun wa da ta ka da kai yan uwa mu kawo karshen wannan